lokacin da ya dawo lokacin da Allah ya bada labarin cewa sun san zafin annabi Musa yana da tabbas abin da Allah ya faɗa mai a amma da ya dawo ya ga kije da musu ga kuma mutanen sun canza kai labarin ya canza shi yasa yana ɗauke da allon Allah na nan a saura da ya karɓo daga gurin Allah na wa ta'ala saboda tsabar tsananin kushi da kashin hankali bai san lokacin da ya daga a saurayi ji ba da ita ba wa aka da bida a sa'afi ya kama kan dan uwan sa annaba abu ya ji mu ile gidan da zai tsara saboda ne yadda za a baka labarin abu ba kaman ka ga abu da idan ka bane yi da ku wannan gari lawan ba Allah ya taimaki mutanen wannan gari da wannan muguwar akida da ba ta lalla ko ta shigo cikin wannan gari ba kuma kada Allah ya sa ta samu gurin zama shi yasa muka so da wannan na'ura ba ta kawo matsala ba to ba labari za mu baka ba a'a za mu harka ne ka gani da idan ka abin da muke faɗa da ma wasu aƙidu amma da da aka ba kuma kai karatu eh? za mu bincike dalilin da ya sa wannan na'ura ta samu matsala kafin gobe sai mun shanyo kanta da izinin Allah dan abin da muke faɗawa mutane su gan shi iri da mu ba labari ba saboda wani tsarkamar kalma ayana annabi muhammad abin yaba duniya a sadiqul masu kamar yadda abdullahi dan abbas dan mas'ud yake cewa haddathana rasulullahi annabi muhammad ya ba mu labari ya ce wa kuwa sadiku almasu shi ne mai gaskiya wannan kuma in ya faɗi magana dole a gaskata shi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama anas san maliku ya ce lokacin da annabi ya tafiya ya je garin madina duk abin da ke garin madina sai ya Yasa kafin annabi ya je madina madina a farko da ana ce masa ya tsiri ba shi ya sa alfadari a cikin ishiriniya yake faɗa yake cewa sabauta ila duniya wajen lubbila ya ce ka karkata zuwa ga duniya amma duk wani ma'abucin hankali bai kamata ya karkata zuwa ga duniya ba karkata da za ka raba shi da Allah ya ce wa garraka min hasilmu sulhu da wannan duniyar wai za ku zauna lafiya da iyarin ne ba ce ba tsino ha harbu ko da kana ganin kun sulhu za ku zauna lafiya da ke to tsarin kasa ya tsaka take sai yace bazarha na ka kabatta wa sharri da gabas gana da kan kuma dinar annabi Muhammad la yakru bika garu kada ka bari zaman gabas yamma ya tabbatar da kai tunda shi yana alfiyo sai yace biyar da ba. a can yaskari ba yana nufin madina akwai haske na annabta wanda wannan hasken baya wucewa ya ce da gani na ido da gani na zuciya sun yi musharaka wajen riskan wannan hasken a can madina da shi sa, da wannan karatu ba a samu wannan matsala ta na'ura ba da kun ji abin da wayannan mutanen suke faɗa a wayannan garuruwa mafiya daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala garin da ya fi kowane gari daraja bisa ga ƙa'ida na waran kuka ya tsiri kuma ya sha wayarsa Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya ba shi daraja ta fi kowace daraja a cikin ganin damarsa ne a cikin kwanaki da ake da su na wuni kwanaki guda bakwai Allah ya zaɓi ranar juma'a ya fi ta kowace rana a cikin ganin damar sa ne cikin watanni da ake da su guda goma sha biyu a shekara Allah ya zafi guda hudu daga ciki ya ce akwai masu alfarma ganin damar sa ne kuma ya sake cire wata ɗaya daga cikin wa'annan watannin shine watan ramadana ya ce wannan watan ya fi kowane wata a cikin ganin damar sa ne shi subhanahu ta'ala ya zafi wuni wani kwaya ɗaya a cikin wurin duniya ya fi kowanne wuni shi ne wurin arha a cikin ganin damar shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ware daren lailatul qadari ya ce daren lailatul qadari ya fi kowanne dare daraja amma yadda an samu wasu mutane saboda tsabar wuce gona da iri sai ka ji suna cewa wai daren mawulidi ya fi daren lailatul qadari wallahi tallahi akwai masu ba kuma malamai ne wai me ma'anar alƙadar ba daraja ba kalmar alƙadar a yare na larabci tana zuwa da ma'ana guda uku akwai alƙadaru da ma'anar at-taqdir shi ne kaddara da haka Allah ya ce kadi da Allah lahu li kulli shay'in kadara kowane irin abu Allah ya riga ya sa masa lokaci da tsarin da ya kamata ya gaba a kansa akwai alƙadaru da matsalan at-tadayyun hukunta ka abu ne Allah ku yabba basu turrinta da man yasha'u wa yaqdir sana akwai alƙadaru da ma'anar ma'anan at-tashriq wa at-ta'zim ilmama cewa daren lailatul qadr kaɗai. dare mai daraja ka san ya cire ruwa da ran duniya ko wajen daraja sai mutum yanzu yana ma tambayar ba da yanzu dan Allah da daren da daren da ta zai ne da annabi daren da aka haife shi wanda ya kamata ya koyi ya manta ba shi daren da ne ta da Qur'ani aka ba. da Qur'ani da annabi Muhammad idan aka tambaye ka aka ce wa yake gaba da gwargwadon daraja wa ranka a ka san akwai wawata wanda zai ce maka guda yana ji annabi al-qur'ani saboda tsabar dan mahaifiyar ne kawai bai san cewa shi qur'ani magana ce kawai ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi a gurin daren da a haɗa daren da Qur'ani ya sauka daren da aka haifa a halittar Allah subhanahu wa ta'ala shaitana haihata haihata limatu a ga ko wanda za ka ji suna wannan duk wanda yake magana ta karatu da hankali da sanin ya kamata ba zai bari wannan magana ba ko da da sunan ilimi ne ba babban abin da ya ba annabi muhammad daraja a wurin allah saukar maka da wannan qur'ani ita kuma maganar da ka sani tsakanin ta allah da maganar da duk ba ta allah ba kamar kai da allah yanzu a za a tashi a nan gurin a tambaye shi a ce kai da Allah ya kona dare da yasa yana biyar. waye da ta yanzu a nan gurin aka tambaye shi a ce dan Allah ya ji da kai da Allah ya kone sai yana bukatar ma sai kama da rusa. yanzu aka tsaye da kai aka ce da Allah da annabi ya kone inda kai ba dan ba bane aka tambaye ka aka ce da Allah da annabi ya kone daraja wa aka ce ai bai ma bukatar ransa a zuri a biyu to haka ba za a haɗa maganar kowa a duniya ba da maganar Allah yadda karɓar tazaran tsakanin Allah da halittun shi haka maganar shi take tsakaninsa da kuma halittun shi yasa kafin Allah ya fara saukar mata da Qur'ani daga baya da ya saukar mata da Al-Qur'ani sai ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina aka yi maka mata wahayin rai daga gurin kafin qur'ani ya fara sauka Allah ya ce wa annabi ma kunta tadri mal kitab wa iman kafin alqur'ani ya fara sauka baka san me ake ce ba littafi ko imani walakin da Allah nura mu ne muka sani wannan littafin ya zama aski gare ka shi yasa alfazani yake faɗa yake cewa wa hal ba'da masarahu li maulahu gayatu yanzu akwai wani makwarar abin nema na daraja da ya rage wa annabi bayan gayyatar sa da Allah ya kai Isra'i da Miraji aka kai shi gurin Allah ya ce to don karfe tsammani duk da ka ji an gayyace shi an kai shi gurin Allah yana da wani abu da ya cancanta a ɗauki hakkin Allah a bashi sai alfara biyu sun yi maka Isra'i sai ya ce maka kowanne abu haƙƙan ƙarrabar su Isra'i shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi bawa ne na Allah wannan matsayin da kaga ya samu a wurin Allah kulawa ce ta Allah ya kai ya samu wannan matsayi wal abdu haqqan qarrabatu ilayhi to haka karkashin ganin damar Allah sai zaɓa a masu gurai yake sun fi koyi da makka da madina Karanti da Allah sun fi ko'ina daraja a duniya da makka da madina sun fi ko'ina matsayi a wurin Allah ya sa ƙur'anin da yake gidan wancan da wani yadda mutum zai zama zani ƙasar saudiya da ya ji ya buɗe ƙur'anin da kuma sai ga surorin ƙur'anin makkiya sun ne goma da su ba kuwa najeriya su in ka ɗan shi a ne akwai iraniya suna ƙur'ani dole ne makkan ne da madina da kake rani da kake cewa ai yahudawa ne wahabiyawa ne yasa wani malami da ya tuba daga shi'anci ya bari yana zuwa ya kama sunar annabi ya rike sai ga mutane sun yi waita shi ne yake cewa in kana tafi ahmadu mutu wa ibn fa'ala da mutar da annabi wa sahabi in dai bin annabi muhammad shi kuke ce wahabi ko ya kuma yana tabbatar wa duk duniya ta rike wannan ni ba wahabi ya ce amma a kila ta shi ne an fi sharika anan ilahi falau ta li rabbu suwar mata fadil wahabi ina kore ma Allah Allah bai da abokin tarayya an ba shi wannan da ya tantance abota mai ba wanda yake da sunan alwahab ya ce na qubatun wala wasan wala kaza wala kaza yace wa lastu mu'allaqan li tamimatin daraja'in aw li dhikri waliyatin yace ba na kaura daya dan ta dubo mun amfani ko da ta dubo da mun gaba na yace Allah ya yanfa'uni wa yanfa'u wali yace Allah kadai na san dake kawo mun amfani ko mai tunku da mun mai idan kuɗe mun cuta wannan ita ce ƙa'ida to haka a cikin ganin damar Allah ya zaɓi masu imani sun fi kowa a cikin masu imani Allah ya zare annabawa da mursalai sun fi kowa daraja a wuri a cikin mursalan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zare a guda biyar da ake ce musu ulul azmi min ar-rusul wanda su ne Nuhu Ibrahim Musa sai isa na biyar ɗansu shi ne annabi muhammad a cikin mutum biyar ɗin nan kuma babu wanda ya kai daraja a wurin allah sama da ƙasa kamar annabi muhammad yasa matsayin akwai matsayin da mutum biyu kaɗai suke da shi a wurin allah daga annabi ibrahim sai shi babban mai gida annabi muhammad shi ne mataki na kalibi Allah ya ce wata kaza Allahu Ibrahim kalila wannan matsayi na alƙulla annabi ibrahim kaɗai yake da shi sai annabi muhammad akwai matsayin da kuma duk duniyan nan sama da ƙasa babu wanda yake da shi sai annabi muhammad Allah ya ce wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yaba yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan maqaman mahmuda din annabi kaɗai yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu cikin abin da na so kunnawa mutane su gani wannan tukururin mutumin na Zariya. da ka gani da idanka yana faɗa yana cewa Annaba wannan kaf guda biyar idan aka ce annabi muhammad da annabi musa wanda allah ya ambaci sunansa ƙur'anin sama da sau ɗari da talatin da wani abu da annabi ibrahim da aka kira sunansa sama da sosai a Qur'ani da annabi Isa da annabi Nuhu wanda har sai da Allah ya kira shi ya ce masa abdul ba. amma wannan mutumin na zahiri ya ce dukkan waɗannan annaban alim bin abi talib ya ce su haka ya faɗa ya ce ali bin abi talib ya yi ya fi su da aka rigimar tsakanin musulmi da shi'a ba wai da kima ba ce a'a wai tsakanin abubakar da aliwa a'a so ba ma abubakar ba a kaf annabawan Allah ka kaf ɗinsu idan ka cire babban mai gida annabi Muhammad a aƙidar ɗan shi'a abu ali bin abu talib ya fi annabi ibrahim da a wurin Allah ya fi annabi musa matsayi a wurin Allah ya fi annabi isa matsayi a wajen wa a wajen Allah to ba da na'ura sai a wannan ba da mun haka ka gani karfi da kullun da in ka taba ji ba ga shi shi wannan mutumin yana faɗa da kullun da cewa Ali bin Abi Talib ya yi dan girman Allah wannan addini ce ne ya kamata musulmi ya yi ta to daga wannan sai kan ya baka mamaki duk wata aƙida da kaga ta gino a ƙarƙashin wannan aƙidar su da suke bautawa Allah da ita shi ne waɗannan al'umma ɗin guda goma sha biyu sun fi annabawa daraja kuma su suke da iko wajen juya duniya shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na'urar nan ta bayar da duk mafi yawancin karatun da zan yi ma da sai na dinga nuna shi a littafi mutane suna kallon shi gashi gashi amma Allah ya mu haka idan ka dawo makkar nan da madinar nan da suke da matsayi da daraja a wurin Allah annabi ya faɗa ya ce akwai lokacin da imani zai kare ko ina cikin makka da madina yadda ka san ne yana tattara ya kuma rami ya shige ko ga akwai lokacin da imani zai kare ko ina cikin annabi muhammad wala sai a makka da madina dujal idan ya bayyana zai zagaye duniya a kwana gare. amma zai je maka da madina bai zai shiga cikin su saboda Allah ya sa malaiku su tsara maka da gari. makka da madina amma kai kana nan siyasar duniya ta shiga ana cewa ai saudiya yanzu ba ta kyauta ba ai tana mu'amala da ƙasar amerika ai tana kaza ai tana kaza yanzu a fili su a suke koya ma'ana ana a duniya bayan ba su ba ne ko a najeriya ba ka gani duk lokacin da musulmi yake shugabancin tsarin kura idan an ne yana shugabanci a zauna lafiya a ita ce aƙidar su shi ma wannan bidiyon da da lokaci da sai na nuna muku maganganun wannan kikururin na zaria yana faɗar gidansu na goyawa kiristoci baya a Najeriya. Allah ya ce ya yi nazi na amonu la tattakin da wannan tsara auliya kada wanda ya kuskure ya rike bai yahuda ko kirista a matsayin wasu ne Allah ya ce ba a wurin auliya uba sashensu su yana kawar sashi wa manyan da wallafa ko duk wanda ya kama wani bai yahuda ko kirista ya rike Allah ya ce fa inna mu'minu yana cikin su ƙarya ko ya ce bai cikin su ƙarya wala yana cikin su to ka dawo Makka da Madina inda suka fi kowane bangine daraja a wurin Allah kuma ban cire maka ko ina bane ko yanzu akwai wanda yanzu sai haɗa Najeriya da Saudiya ne akwai dan ko baya ka saka in ka ce yanzu Najeriya ta kusa kame da duniya an ba maka da madina ba inda ake kira ƙasa ne makka da madina amma mutanen da su kalli da suka kafa gaba da makka da madina a aƙidar waɗannan mutanen ba makka da wa da madina karbala inda al'imamu Husaini yake kwanci Allah ya tsara masa ita ta kudarin garin da Madina daraja a gurin wannan ita ce ainihin wato da su wannan shi ne ya sa kuma shekara biyu da ta sun ji sun yi sababin mutuwar tarin cikin alhazai masu yawa a ƙasar a cikin suka nemi bala'in da ya bara daga baya bincike ya tabbatar da haka wasu suka kirkiri ƙarya suka yada saboda haka wannan ita ce ainihin wato matsalar da take faruwa abu na gaba wanda shi ke da matuƙar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da ya faɗa ma al'umma matsaloli za su faru amma kafin ya ce matsaloli za su faru sai ne ya faɗa idan matsala ta faru kuma tana da magani ba wani matsala ce za ta faru wacce ba ta da magani ba matsalar kawai shi ne akwai wanda bai da lafiya amma idan ka jika masa magani ya yi da yi sha maganin gare mutu da ciwon akwai wanda yake wannan ita ce ɗabi'a su kuma ita ce ka'idar su duniyan nan ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya ba mai sanin ya kamata yi magana san da ya kamata yi magana ya shiru san da ya kamata ya shiru kamar annabi muhammad ya zauna cikin mutanensa shekara ɗaya ta har shekara arba'in da allah bai aiko shi ba bai miƙe ce aiko shi ba lokacin da allah ya aiko shi ya miƙe cikin mutane ya ce allah ne ya aiko shi ya gaji bayan ke yi hadisin warƙasa bin naukan wanda shan usaimin ya faɗa a cikin kirin da ya ne ya ce wayannan mutanen guda biyu sun shiga musulunci tun annabi yana annabi kafin ya zama wani ya ce mace ta farko a duniya ake ce na nasarita mutum na biyu shi ne wani aka bi da lokacin da annabi ya dawo daga kogon ya ce wa matarsa da zan biyu ne zan biyu ne kulillabe ni kulillabe ina jin tsoro na ga wani abu mai san ko me zai ba na raka da suke masa kalla wallahi la yuqdi kallahu abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda innaka la tasiru rahim kai mutum ne kana sadar da zumunci wa ta'amilu kal kana daukar nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyi. wa taksibul ma'lum abin da yake na amfani babu a cikin mutane annabi yakan tashi ya samar da shi sannan mutumin da ya shiga bala'i an kwace masa haƙƙin an rasa wanda zai karbo annabi zai tashi gaskiya karbo masa hakin sai ta dauke shi suka tafi wajen warasa bin nawfal wa kana mura'an tanassara fil jahiliya mutum ne wanda dama ya koyi ilimin kiristanci din a jahiliya yana iya rubutawa daga wani yare na ibraniyanci zuwa ya larabci abinda Allah ya so ya rubuta da injila suka je suka same shi da raka ne da kace masa yabna na'ami isma da afirka ta ce masa ya saurara daga ɗan ɗan tana nufin annabi muhammad kenan annabi ya ba shi labari ga abin da ya gani fa sai wani kasa bin nufin ya ce masa hada na musu lazi na sallallahu alaihi wasallam ai wannan abin da ka gani ba wani abu bane mala'ikan da Allah yake saukar annabi Musa da shi da aka saukar wa shi sai wani kasa bin nufin ya ce gawa a ce ina matashi lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin nan annabi ya ce a wa hukuli bi yau kuma yanzu za a iya kora ta daga garin nan bayan saboda ya da ni a nuna ma'aikacin wani ta bin nufal ya ce ai dan ya aka su lokacin ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an kore shi daga nan. wannan maganar da wani sabin nufal ya faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba tambayi ɗan izalan farko farko a garin nan irin bala'in da suka za su baka labari irin gugwar maya da ake da doki ba da da ake kai ba babanka ba ne ya kafa wata a kai raba mutane cewa a shiga wurin baban gari a'a ce ma mutane kawai ba su bi Allah su bi annabi Muhammad shi ke nan faɗan wannan wajen wasu kamar su ne don me za ka zo ka tallata Allah ka tallata annabi ka tara shi ke nan kayan yau. shi ne bauka annabi ya zo ya fara addini da dai kuma mutane suka fara shiga abubakar yana shiga musulunci ga zama bai gan shi ba kusan al'asharatu al-mubashsharuna na janna idan ka cire ali bin abi talib mafi yawancin su ta hannun abubakar su musulunta kai yanzu da kake musulunci mutum nawa ka taimaka ma wanda mutanen banza ne suka gyaru ba wai ka shigo da wani addini ba mutum nawa annabi ya zo ya fara da a wannan aka fara ciki duk wani rashin mutunci da wani zai yi an yi abin da ya kwanda ne mai gidan da kan zai da wucewa, a siya yi da ne mun a alaihi ciki ya ta wanda aka sako wa da qur'ani siya yi ko ce masa inda sai yi wa kaki haka haka dole bal qalu a da su alamu in ya zo a ce kan yaya ya mafarki ki karanta balin tarabu a ce kan kirkin ƙur'anin nan yi in eh, wani sha'irun a ce ma mawaƙi ne ba abin da ba faɗa ba wani gurin a ce a sa'irin awwalu na ta taba a yi ta tuno mutanen farko ne ke zuwa yaje yin ya rubuto bari ya tula sai zo shi kuma yana karanta mutane safa da yau ba abin da ba faɗa ba amma haka annabi ya haƙuri ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah sai ya zo yana karanta Qur'ani sai a samu wasu ayyuka rijista da hariya Allah ya ce wa qala allazina kafaru kafirin su suke cewa la tasma'u li hadha al-Qur'an in dai aka zo aka kama wa arun Qur'ani da su farko sura wal gawfi kuma ku tara hayaniya a gefe idan ka gane mai ake a kullum daga gefe sai a dan tashi wani abu sai hayaniya kai a kai a ta yadda kar a gane abin da ake a haka aka dinga wa annabi Muhammad Ai ba nan ba ba al'amari sun da ya fi al'amari ta yadda yana sallah aikin kaba wani zai iya zuwa ya je kuma haifar da kuma ya zai ɗora masa al'amari ya fi al'amari sai da ta kai irin su uku ba tumi na abin aikin akwai lokacin da ya zo sha da annabi sai da kwallaka mutum manzon Allah sai da abubakar ya zo da hudu na bangare shi ya ce a ƙarƙa su zama rajulan an ya kuna wa biyan la Da za ka kashe mutum kawai ya zo shi saboda ya ce Allah ne kuma zage shi ya zo ya bangare shi da kuka akwai mutumin da ya ce ya ranta da Allah din ranar da ga annabi a kaba yana sallah sai ya zo ya kaka wuye annabi ya ce ni kuma zan zo zan yi sujjada a bakin kawa nan amma kuma ya ta wuya ya ga mu jiri annabi ya zo yan kallo kuma ta kada saboda sun san idan annabi ya faɗi magana ba ƙarya yake aka ce to kai ka ƙara sama na ya ce a ina cikin hadin ina da guduwa da in garba zai faru annabi ya ya gama abin da yake har ya gama bai ƙara kowa annabi ya ce wallahi da ya yi kuskure ya zo ya taka kaina wallahi annabi ya ce da kowa yana kallon mala'iku na su bayyana a marfin kiri kowa su ya gan su daga nan za su dan su yi wuta Ya sa Allah ya ce mu masu yin wannan falye da unadiya in mutum ya isa ya kira duk wata 'yan majalisa da yake ganin yana da za su ba shi hukunci Allah ya ce kana kiran su kuma sana da kun zabaniya ya da sunan su so kawai ya zo a Qur'ani zabaniya ai daga cikin zabaniya bal yada unadiya ya kira ɗan majalisa mu kuma za mu kira zabaniya wasu mutane suka ba annabi Muhammad wanda suka siyar da duniyarsu don lafiyarsu su ne sahabbai duniyar nan ba ta taɓa ganin mutanen kirki ba bayan annabin ta kamar a nan aka tsangwame su aka hantare su aka matsa musu sai da ta kai ba a garin maka yanzu ko a gwamnati dole wallahi in za ka shigo kana bango za ka musulunta ba ka isa in ka shigo ka ɗaure kuwa ba wanda zai maka kwatance a ina musulmi suke shi ma sai ya koyi ya ce ba duk wadancan a hango shi ma yana maka yin shi kwatancin inda za ka ya shiga bala'i haka ba aka dinga a garin masa idan kai musulmi ne wani ba ko ya zo ya yi sa'a ya kici mazakai yana so ka kai shi inda dan uwansa musulmi ne. to sai ya daura wani abu a kafa sai ce kaga kwana gaba in ka ga na yi kama na kwana kaza to kai kuma idan ka zo kwana kaza haka aka dinga a garin masa aka zo musuluncin nan ya fara a hankali a hankali sai da umar shi ne mutum na hamsin da biyu da ya shiga addinin musulunci da lokacin da abu ya tsanani annabi ya ce Allah ina roƙonka Allah ka shi ka karfafa addinin nan da ɗaya daga cikin umar sannan guda biyu Allah sai ya karɓa addu'ar annabi Muhammad sai da umar sai musulunci. da haka sai ya zama tun daga wannan lokacin da ana yin addini a kawai sai haka wato ana yin addinin Shi ne wanda ya bayyana da islami ba da kafaji bayan addinin a koyi da ana yin shafu aka zo ana yin zaka irin su bilalu annabi yana wucewa ya ga ana daure shi ana mai azama ko ba zai iya mai komai ba bayan duka da waye sai an gama duk mutumin da ya taɓa zuwa maka ko aikin ko haji ya san irin bala'in zafin ranar da ake a maka ba irin da nan ba haka za a ba ƙananan yara su ja shi a yashi yadda ka san ana wasa da wuri irin su ammaru mahaifiyarsa da suka shiga matsaloli a garin masa kai makkan ma ta ki zauruwa dole annabi ya kashi wasu ke su yi haɓar su zauna ethiopia ya sa a tarihin musulunci sai da musulunci ya fara zuwa afirka kafin ya je ko ina nan ethiopia suka zo nan daga can ba aka taso wasu su zo nan din ma a'a sarkin ana so ya kore su daga kare dama da za su sai da annabi ya ce kuri ba musulmi ba ne amma kuma ba a zalimi bane ba zai zalimi aka je aka zuga sarkin aka mai karya aka ce waɗannan mutanen roƙe da ke. ai ta annabi isa ma za ki suke inda an sai ran wa annabi isa aka zo aka kira su daga cikin wanda suke wannan hijiran akwai jafar bin abin talib yayin sai yi ali wanda yana daga cikin mutane guda shida da suke kama da annabi muhammad wannan ke bibiyar kana ta san sannan ba su akwai hakan dan ali bin abi talib akwai jafar din nan akwai usama bin abbas sannan akwai kakan al-imam shafi'i suna daga cikin mutane da suke kama da annabi muhammad ya zo sarkin ya tambaye su suka bayanin addinin musulunci kafin ya zama karanta sunan maryam sai da sarkin ya fara kuma wannan haka ƙarya take su ma yake zaka mana sharri ne bayan. da an faɗi magana sai a juya ta in da ne da da Allah sai ya ce gidan sarki sauran kai ce mutanen nan ba sun ce kaza in da ne da ba in da ne da kai ce kana garin nan za ka bari garin da ya lalace ba sai ka ga mutum yaro shi ne duk wata harka ta lalacewa neman mata shi ne shaye-shaye shi ne gidan disko shi ne amma wallahi ba za a taɓa ruwa a ji a samu iyayen shi a cikin wajen su da fi a bayarin ya lalace daga nan da suka ga ya fara zuwa makaranta ya fara koyi da sunan annan muhammad yayin sai kaga an fara kai su domin gidan ziyara a ce to gaskiya ba ya kamata ku ɗauki mataki yaron ku ya fara lalace mai lalacewa shine alaƙarsa da addini ya lalace amma can da baya bai lalace ba tun da dai bai harkar addini bai lalace sahabban annabi Muhammad suka zo aka dawo daga Habasha haka aka ci gaba da diwar wahala wayannan mutanen ana cikin wannan har sai da aka yi shekara ɗaiɗai shekara goma a haka aka ƙara uku ya zama shekara goma sha uku daga ƙarshe aka nemi cewa ma ya kamata aka ga annabi Allah ya faɗa masa a cikin suratul anfal yake wa in yamkuru bika alladhina kafaru ka daga lokacin da kafirai suka dinga kulla maka ma kake yi yusu ka auyo yusu ka auyo yusu wasu ta ce a kawo shawara a kashe shi kawai wasu ta ce a kama shi a ɗaure shi wasu ta ce a kore shi kawai wayan kuruna wayan kuruna su sun kulle dabarar da za ka kashe annabin Allah shi kuma Allah tuni ya kulle dabarar da zai tsare da annabin shi haka aka yi mutanen ba guda goma da suka musulunta a farko bayan da suka dawo madina annabi ya tashi musabbin bin ya ce ka je ka zauna ka karantar da mutanen mus'ab ya zo madina ya zauna yana karantar da mutane kafin shekara ta zagawo aka samu tsakanin mutum maza da mata kusan mutum ɗari sun musulunta ya dawo wayannan mutanen guda sama da kusan ɗari da suka musulunta sunan suka zo akai ba saniya suka ce annabi ya baro makka ya taho madina in an haɗa shi a biyu za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransa har sai annabi ya isa da sabon Allah hadisi ya tabbata a mawadda a kitabul jihad wani mutum an gama yaƙi. yakin uhud shine yaki na biyu a musulunci za a juya da annabi ya duba ya duba ko wani sahabi musamman madina ana ce masa sa'a da bin rabi al ansari ya duba ya duba ya duba bai ganshi ba yace man ya atini bi khabar sa'ad bin rabi al ansari waye zai je cikin ku neman mun labarin sa'ad bin rabi al ansari sai wani mutum ya minki yace ana ya rasulullahi فذهب الرجل يطوف بين القتلى wannan mutumin ya tafi yana yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin da ya kai ya kawo bai ga mutumin ba shi kuma mutumin yana kwanci yana kallon mutumin yana ta ko sai ya dago kai sai ce masa ma sha ruwa wanda kake nema ne yana juyuwa sai ya ga shine sai ya ce masa yawa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi sallama li ahlihi ya bi sabbihi annabi ne ya aiko ni dai mu je masa da labarin yace idan ka je gurin annabi ka karanta masa gaisuwa daga guri na ka sai na gaishe yace ka ga nan gurin da ka gani an harbe ni da mashi da kibiya guri ya har guri goma sha ɗaya an zartar da mutuwa ba zan iya tashi ya ce idan ka je wa akhbir qawmaka ka ba mutanen ka labari kai an sa mai kai mutumin madina yace annahu la udhra lakum inda Allah yawm al-qiyama yace babu wani a cikin ku mutanen Madina da zai kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karbi uzurinsa in ya bari aka kashe annabi shi yana da rai yace sharadi ku gurin kare annabi zaman duk ku fara mutuwa a annabi yace amma in wani kuskure annabi ya riga shi barin duniya shi yana da yace wallahi ba abin da zai kawo gaban Allah na uzuri Allah ya kawo wayannan mutanen an sa shi yasa aikin haka zo ana yin haka suna na hannun da bayan ko muhammad alif jihadi ma ba mu ne wanda muka wa annabi baya akan jihadi ba za mu daina ba har abada to duk duniya yanzu ka kasu gida biyar ne billahi da biyu ba ka cikin daya dole kana cikin daya akwai wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar akwai magabata muhajir wanda suka baro makka suka tabo madina wallahi ba za ka girmama Akwai ba sai ran da Allah ya kai ka makka ka duba a ganin girman baro madina za ka ga mota ce ana tafiya ba da jiki da komai amma wanda za ka ga ta fada a ba ba a sauri shi ya manta yana cikin mota da jiki sahabbai kuma a ƙasa suka taka sama da kilomita ɗari hudu kuma a lokacin da ba ma kinki ballan kana ma kinki kuma hijira fa da aka yi daga Makka zuwa Madina ba wai kaman kai ne bayan da idan garin Bombay ma za ki a ganka a ta. malam wani ina zuwa ne ka ce to ka san kasar Allah na da faɗi tunda na ga garin da dai abin da kike nan zara ka ina ba a aiki ba wallahi in za ka bar Makka ka tafi Madina sai ka lallaba da daddare ka tabbatar ba wanda ke garin sa sanan da ku domin a san cewa ma kafin da shi ma ba dan shi yasa ba magana suke wai idan mutum ya tashi zai tafi ya ke wata a'a magana kake kai kan ka kasi ya kawai da addinin ka yanzu babban mutum girin sai da abubakar aka fahimci bar garin masu ya ko garin madina ko shi ba shi yasa da suka tabbatan Allah ya danna kiran su yana ce musu lil fuqara al muhajirin talakawa wanda suke hijira suka ban kai kana nan dan yin sako daga nan zuwa can baka taba zuwa ba saboda addini amma wanda suke wannan sai kana cewa munafikai da kai shi ka zama mutumin gidi kuma in ma matsala ne babanka ba yana da matsala ba Maman ka ba tana da matsala ba me yasa baka tsaya kan matsalar mamanka da babanka ba sai ka kuma kanka abai abokan annabi Muhammad wata rana sai na abubakar da sai na kuma sun fito da daddare sun fito yunwa ta fito da su daga gida saboda ba abin da za a yi. an tafi garin madina ba ko ji a daidai wannan yanayin shi ma annabi ya fito daga gida a lokacin da shi yana ganin bai kamata ya mutu ba da daddare kawai sai suka fi kudin shi sai ya ce musu ma a kare da kuma haɗin sa a mai fito da wannan lokacin kwana sai suka ce masa an jirgin a su nan wallahi yin mace ta fito da wurin gida ba abin da za a annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun bi da akhraja a allazi da kuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da su daga gida ne ma shi fito da saboda an tafi garin Madina ba ko shi annabi ya ce ku tashi mu tafi gidan wani gidan wani ansa ana zuwa aka samu mijin benin sai matar ga mijin ya dawo da wani dunkuje irin na dabiru a hannun shi akwai wanda ya fara nuna a wanda bai gama nuna ba yana ganin su ya ce ma dalla da manya-manyan baki da suka sauka a gidana wanda ba sauka gidan kowa a duniya ba sai ya ajiye masu wannan dabino kawai yana ajiyewa sai annabi ya ya ɗauko a ya san abin da zai yi sai ya ce masa iya ko ya haɗu ina maka kashe ne da daukan wacce ta fi kowace girma a cikin dabbobin saboda Allah ya ce wasu wakilu ta ba annabi Muhammad yana daga cikin tumfini ko dama akwai zara irin ta bako yasa idan annabi ya kai ziyara gidansa akwai idan zakara ra'ayinka ya nemi cikin yanzu sharfi yanka saboda wasu wakilu idan sa za a yanka sai an nemi san da ya fi kowanne girma a yanka idan rago za a yanka sai an yi ragon da ya fi kowane ragon girma ji yanka saboda wasu wasu ne Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama wayannan su ne muhajir tafiya sama da kilomita ɗari hudu a shafa ta a yi ta a ƙasa a tafi amma wani yana nan ka san maman shi da babai su kuma ba mutanen kirki ba ne amma ya rasa wanda zai jira kansu zai sa abin ya ce sa abin nan mutane duk wallahi da da lokaci wannan na'urar da ba ce mana siya ba da sai na sa maka bidiyo ka ji na larabci sannan ka ji na nan wuraren da kake ji na ƙasar hausa ka ji ana tsinewa abubakar da umar da usman da kunnen ka za ka ji kuma za ka gani za ka wayan nan mutanen sai yana mutane wayo a da don magana da za ka faɗa sai sai ai shari'a ke musu ai shari'a ke musu Allah ya tsine mu duk wanda ya wani shari kuma duk wanda ya zaki sahabban annabi Allah ya saka mu kuma ai Allah yana saka mu أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ba sa kallon yadda musiba take fada masu kowace shekara su je ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ba duba muhajir yadda Allah ya rufe kofar annabta duk wani mutum da ya miƙe yanzu ya ce maka shi annabi ne kafin su cikin da masa shi ne ba haka aka nufi kofar muhajir babu wani mutum da ya daga hannun shi yanzu a duniya ya ce na cikin muhajir ko akwai shi da ma'ana wai kai kana tare da annabi wanda aka baro maka aka gama madina ko wannan mutum ne mu don baka daga cikin muhajir na biyu sai wa ansar wanda suka taimaki annabi a garin madina da kuɗinsu da lokacinsu da komai su don annabi ne ta zaɓe mu a kowane mutumin yanzu babu An sa. da zama yi magana wanda Allah da nassin Qur'ani sai da ya faɗa suna fifita dan uwansu musulmi akan bukatar da duniya ko da kusa والذين na الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم suna fifita ɗan uwansu musulmi a kan ta duniya ko da ko suna da mu yanzu da girma ba da yawa mace ta wani ya samu ni ba samu ba to su ka akwai da suka wuce mataki na mahabba suka kai mataki na addini akwai ranar da annabi yana karatu sai ga wani bako ya zo lokacin da aka tafi garin madina ba ku yake ya rasu nan lahi ni bako ne na shiga wahala sai taimake ni ka bani abin da su annabi ya ce jira ina zuwa ya shiga cikin gidan ya bubbuga ya bubbuga ba komai ya dawo annabi fa kai ne ba kawai ka waye gari a wurin ba ka ga babanka musulmi maka musulma ka san yadda aka yi musulunci yanzu inda ka ga addini a duniyan nan duk fa'in nan wallahi wanda suka yi aikin kai addini a wurin su ne ya sa abdullahi wanda a cikin tazyinu yake ce musu rijalul lahi da su. mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad sai yace huwa tilgamu shi annabi shine babban zakin sun mabamu shi gudu su kuma sabai su ne kananan zakoki ya rasulullahi ka taimake ni da annabi ya ce babu ya dawo sai ya minki sai cewa zai karɓi bakuncin babban manzon Allah ya wani mutum an sa kawai sai minki ya ce ana ya rasulullahi ni zan karɓa mutumin ya ɗauki wannan bakon ya tafi da shi gida ya ce wa matar shi ga bakon annabi Muhammad yace la an bi ko kake koyi masa ne dan ba kon annabi wani ji kunya yace babu komai da za a bashi a gidan nan sai abincin yara kadai ya yace ki san yadda za a yi yaran ya rabu ki ɗauko abincin ki kamar kina gyara fitila ki kashe ni kuma sai in ce masa bismillah a cikin duhu ya ɗauka ko na muke yi muna fira ya dauka cin abincin da ke har sai ya cinye abincin kuma haka aka yi dan kan bakon mai da ya hana kan shi ya hana matan shi ya hana yayi da gari ya waye ya dan faro yana zuwa wajen annabi annabi ya kalle shi yace Allah ya mamaki da wannan kike Allah ya saukar da yufiruna ala muslim wa law kana bihim fasad suna da ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna rika Wannan su ne sahabban annabi Muhammad magana a kansa akwai ba za ka ƙare ba saboda manyan mutane ne a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani mutumin kifi da zuciya saboda da samu matsala don ba ka cikin muhajir ba ka cikin ansa, wanda kowa ya tabbatar a duniya ba za ka samu wani nau'i guda biyu ba to dole ka zama kana cikin wanda zai yadda ba hukun da ta biyo bayan su da kyautatawa ta hanyar aƙidar da haɓɓai suka rayu kana kanta manhajin da suke kai kana kai kuma tsakaninka da kowane sahabi na annabi sun san faɗa ka ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda in ya tabbata cewa yayi wani abu na wanda ba daidai ba sai ka neman masa gafarwa والذين جاءوا من shi شيء يسعى الإمام علي بن الآبي yana zaune sai ga wasu mutane daga iraki a gaban shi ba zaka hu a maka ne kuma suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman ma farahu gumin kalamihim lokacin da suka gama magana sai ce mu ala ta ku biyu yanzu sunan Allah ku bada labari mana ko da kuka zo kuka zauna kuka zagi abubakar da umar da usman antumul muhajirun al-awwalun alladhina ukhriju min diyarihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصالحون هنا daga cikin muhajir na farko wanda suka fita daga su suna neman yadda Allah suka taimaki Allah suka taimaki Annabi Muhammad kula suka gaskiya ba yace to an ci mallazin da sabon dara wal iman har zuwa kashe kuna ciki yace gaskiya mun ba ma cikin muhajir kuma ba ma cikin سيمشي فقد تبرأتم أن تكونوا من أهل هذين الفريقين kuna farko kun tabbatar da cewa ku ba fa daga cikin bangarorin nan guda biyu ba fa cikin muhadir ba fa cikin mai alfa sai yace wa ana wa ana ashhadu annakum lastu min alladhina qala Allahu fi ni na shaida ku ba fa daga cikin wanda Allah ya faɗa a haka su a walladhina ja'u a ba'di wanda za su zo bayan wayancan mutanen muhadir da kuma ansar Allah ya ce ya kulu na rabbana ga sunna aikin da Allah ya sa nake neman saka ka neman magana ka gafara Allah sai kace wal wani nan da ladina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma ɗan uwan mu waɗannan da suka riga mu zuwa da da imani aikin fa Allah ya sa kake nan ba in kana maganar wani ya kuskure sai baka kuskure ne babanka bai yi mamanka ba tana yi ba to ya kai duka kyale na su saboda rashin mutunci ga kowa kan sahabbai kama shi da naka mana ko yanzu akwai wani sahabi da abin da ya yi Allah zai tsaye da ta ya mai maka tambaya kai to haka wayannan mutanen su da an baka cikin waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa ka rayu kan aƙidar da suka rayu manhajinsu da neman masa gafaran Allah wa billahi da mun sai ka samu mutum ɗayan biyu ko dai ka same shi a layin munafikai an tsa munafinci ko wanda yake waya mai yin shi ya shiga wuta ya tawwama a ciki shi ne alamtar ilin da nuna na faku ko ka samu mutum a bangaren kafirai kafiran ko yahudu ko nasara ko mushrikai wallahi sai ka samu mutum ɗaya daga cikin wannan yana dole ita ce ainihin wato ƙa'ida da aka mu ahli suna muna gode wa Allah da Allah ya azurta mu da fahimtar addinin kyakkyawa muka rike alqur'ani da sunnar annabi Muhammad muka rike bangarori guda biyu ahli baitin annabi Muhammad da kuma sahabban annabi Muhammad da wannan muke yin addini muke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala magana ta ƙarshe ita ce maganar da wato zan rufe ita sabon annabi muhammad sun ba addini gudunmawa wallahi ba yadda za a yi ba wai sahabbai ba yanzu ba ganin kasar ɗan kodiyo Allah ya ji kansa da shaƙiƙinsa abdullahi wanda ba ai kowa ya san sun dafa ma addini a nan kasar to ka ɗauko dafa ma addinin da suka yadda yadda sabon suka dafa ma addini suwa yake gaba ai ba na maka haka ba to yanzu ba sahabbai ba ko su abdullahi wanda a nan kasar wallahi yadda suke kokarin tsara mutuncin addinin Allah suke da dama duk wanda ya tashi yanzu yana so sai ya zubar da mutuncin su ya jira ya ga yadda Allah zai ballanta nawa sahabbai to shi yasa kake gani Allah subhanahu wata'ala yake ɗaukar mataki a kan wanda suke taɓa mutuncin sa sa'ad bin abi waqas wanda annabi ya sa masa suna mujahid da'a sai na umar ya sa shi gwamna a iraki a kuma dama san matattara ce ta yi duka a can iraki shi ne shugaba kawai sai mutanen sai suka zo suka kawo ƙara gwamna sai na umar suka ce ko sallah bai yi wanda ya koyi sallah wanda ya koya mana sallah shine annabi muhammad idan annabi ya koya maka sallah ba iya ba akwai malamin da ya rage a duniya da zai koya maka sallah ka iya suka suka ce ko sallah ne da ba yadda umar ya kira shi ya bincika ya ce wallahi tallahi ba na musu sallah in ba irin ta annabi ya ce yadda na ga annabi yana yin sallah haka nake yin sallah ya ce wannan shi ne abin da nake son samu nake da sanda ma zan samu a gurin kira ba ka yana umar ya naɗa kwamiti kafin ya naɗa kwamiti ya ga maslaha shi ne dakatar da shi daga shugabanci ya dakatar da shi ya naɗa kwamiti ya ce a je a binciko mai a yaranci aka naɗo dalibin duk in suka zo suka tara mutanen unguwa suka tambaye su akan sa bin abi wa ƙara mutane sai a faɗi alheri a kai shi a yabe shi sai da suka zo wani masallaci aka tara mutane sai da aka gama su wani daga hannu ya ce to gaskiya idan kuna magana tsakanin da Allah ne sa ba ya kan tura mutane yaƙi biyu kuma idan rigima ta haɗa wani da wani an zalibi ne ya kan sannan idan an kawo abinci a raba kuma ya handama da mamaki sahabin annabi muhammad sai annabi zai ba mutum shi na yanci bai taɓa yin addu'a ba sai Allah ya karɓa kullum da wannan fice da biya sa sa'ad bin zuwa waqas ya minki minke yace la adab wannan bi Ya ce, wallahi tunda ka faɗa a uku a kai ni kuma zan yi addu'a guda uku a kan ce, Allahumma in ka kana abduka hada qamar ya wa sumatan Allah in wannan bawan naka ya minki ne dan ya nuna wa mutane ya kuma ya ciyar da su a kai ya ce fa adin umar ku Allah ka haɗa shi da bakin da rayuwa mai tsawo sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan Allah ka gito ya shi da fitina kaga za ka yi rayuwa mai tsawo ga mugun bakin talauci ga fitin sannan irin jini suna fitowa a ɓalai ya zama da hankali da kuma wallahi ka ya ba duniya sai sai da ya wannan jami'ai da suka rayu da wannan mutumin a wannan zamanin suka fi saboda daɗewar da ya a duniya fatan idan su ke da sarrafa amma tare da haka zai biya yarinya a gefen abin ya ce kai ka ya ce Allah ya tsine ma ya ce eh ba komai kin san ne wanda addu'a ka ta zama ba ba bin Allah ka saboda ya taba na annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu sa'ad ya kai abubakar da wanda musulmi ne sai ku zo ku taɓa mutuncin bayan Allah kuma Allah ya kare ku ku zauna lafiya ai bai waye farawa ma ko ga ko ga wuce ga sa'id bin zaid wata mata ta tashi ta je ta kai tsara da sa'id bin zaid nan yana daga cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna da ta kai tsara ko da take sa sa'id bin zaid ya kwace mata gona da ta kai tsara ta ce ya kwace mata gona alƙali ya sa aka kira shi aka zo ya ce waye ya kwace miki gona sai ta nuna shi ta shi. da yi ibn zai ya ni yanzu ni zan iya kwace miki gona bayan ni na ji da kunne na annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya kwace wa mutane fili ta ɗaya ba mutanen ƙauye suna cin fili mutane ba a gona wani ya ƙara ta ƙasa a cikin jima da fili ta ciki lillahi bi tim daga ƙasan bakwai ranar kiyama kiyama kuma ya ta ƙasa da ka duk wanda ya san ya iyakar mutane su ne zai gyara da su kafin mu kuma wallahi tun da annabi ya faɗa ya ce ya ko da tun daga ƙasan bakwai an tura ma ranar ciyawa sai ka ɗauka wasai abin da kake ganin ba zai yi ba a duniya to a lahira ya fi kuma so yanzu a nan duniya waye yanzu na ka ɗora mai kamar girman masallacin da zai yi to a lahira wani sai ka gani da kamar jihar daida wallahi ya tun farin da alkiyama yana ɗauke da ita a kanan mutane yana a gafara da sauki a gafara yasa wani malamin in ya karatu ya karatu zai ce Allah ya kai mu lahira da gaskiya mai kallo wallahi lalle in ka je lahira da gaskiya za ka sha kallo wallahi wala a ce kamar girman jihar ne da nan duk fadar da karin gwamnati don aljawa da ita ana a gafara ai mala'i ya ganka ya ce ni yanzu zan kwace miki gona bayan ni na ji annabi ya faɗa da kunne na ya ce duk wanda ya zalunci mutane ƙasa gwargwadon ta ɗaya ya an yanko wata ita tun daga ƙasan bakwai ya ɗauka ranar alkiyama ni yanzu ni da gaske haka da kunne na annabi ya faɗa kuma ya kwace wuce gurin alƙalin da ya duba ya ga sahabi ne na annabi muhammad sai ce ka ɗau wajen ƙara tambayar ka wani dare da wannan ne malamai suke istifaki cewa sahabi bai zai ma ƙarya wannan ya ce ne ka ba zan ƙara tambayar ka wani dare abin ya fita daga kotu ya ce Allah in dai wannan matar ta yi nan ta zubar da mutunci na ina ka Allah kafin ta bar duniya Allah ka kasa ina kuma gonar da ta ce na kwace mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ta abu kuma wallahi tallahi ba ta bar duniya ba sai wata rana sai da Allah ya tafiyar da ganin wata rana gonar ta ta tana kewaya a ciki ta fata rijiyar kuma ta zama kabari saboda ta kafa manyan manyan bayan Allah domin a gurin mu wayannan su ne waliyan farko kuma in dai sahabin annabi bai zama wali ba to ƙarya ne Allah bai da wali a doron ƙasa wallahi ƙarya ne ba ka wanda ya ce maka ban mai da wali ba ƙarya yake mu muke yanzu da wali amma dai na ne mu mai da ba yawa kai wanda Allah ya nada maka yadda da su ba ya kuma wanda kai ka nada ba mai da ne ai bai yi wani wannan shi ne saboda haka yadda sahabbai suke kokari suka dafawa a cikin suka ba da gudunmawa duk wani abu da yake da alaƙa da zubar da mutuncin sahabbai wajibi na al'umma ta dafa daga ta mutuncin su ita ma sai Allah ya tsara mutuncin sa amma kana zo matsala ta samu sahabban nan sai kai da ruwanka saboda ba ka ake zagi ba saboda ba mamanka ake zagi ba da mamarka da matar annabi Muhammad idan matar annabi Muhammad ta miki da kuma matar da za ta ƙara miki a saboda haka wannan shine abinda zan faɗa a taƙaice saboda yanayi na lokaci gashi kuma na zama da mai tsayawa ya yi tsam ya zo ya tsaya ko wannan karatu asalin karatun da na shirya nan yi ba shi ya taimaka wannan ya bujiro ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka insha Allah idan mun shingo kan wannan na'ura abin da muka wa mutane alƙawari duk wanda yake musu to da shi ya kai da da shi da Allah to da ka wannan gari na wanda Allah ya kara masa albarka Allah kuma ya zaunar da garin nan lafiya matan aure da suke da matsaloli da mazajen Allah ya kawar da matsala wanda ba su da matsala kada Allah ya kawo musu matsala maza da suke neman mata na kirki Allah ya kaɗa matan da suke neman maza na kirki Allah ya kada su wanda duk zai zama ainihin wato matsala a wannan gari ya hana garin nan zama lafiya Allah ka fitar da shi ya wata garin ne ya zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya ainihin wato daga sunan annabi Muhammad a wannan gari dan sarkin sunayensa abinda na faɗa daidai Allah kuma ya ba mu lada sarkin wannan gari ba za mu guji ba muna masa addu'a da fatan alheri irin yadda yake kokari gurin dafawa harkar addini shi ma Allah ya dafa masa a cikin al'amuransa Allah kuma da wakilansa don wakilan mafi yawanci wanci duka ba duk ana tare da su da su ake dafa ma harkar addini da haka da sarkin naku da ku yadda kuke kokari ku dafa ma addini kuma Allah ya dafa mu yadda kuke kokari ku kun tsara mutuncin addini Allah ya tsara naku mutuncin a lokacin da kuma ba ku da hali don sarkin sunayensa da haka duk wani wanda yake dafa ma harkar addini a garin nan shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya dafa masa Allah kuma shiga cikin al'amuran mu abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda mai kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh